my chari hila. Hey! gabji gabji kaka kara kaka ina ma abota kallon wasan damben gargajiya to albishirinku ko kun san shahariyar kungiyar damban gargajiya nan da ke marabanyan ya Antifa wato Idris Bambarewa ya shirya muku wani gagarumin dambe wanda za a fafata shi gobe Ladi biyar ga watan tara shekara 2021 a gidan damban sa da ke marabanyan ya Antifa wannan shahararren dambe za a fafata shi damban kuɗi har naira ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari biyu farko za a fafata tsakanin autan mamman na bangaren arewa da shagon audun tunga na bangaren gurmada damban naira ɗaya har naira dubu sai damban na biyu ban naira dubu saba'in kana dan alamba ta ka na bangaren kudu da bagon auda aron giyan mota na bangaren arewa ban ko za a fafata shi ne ban tsofin yan dambe wanda za a fafata ban naira ɗaya har naira dubu talatin tsakanin shagon mada na bangaren kudu shagon dan gaye na bangaren arewa wannan damban za a fafata shi ne gubuladi biyar ga watan tara a gidan damban idris bambarewa da ke maraban yanya yan tifa dan haka ma'abota kallon wasan dambe kar ku bari a ba ku labari a wannan rana ta gobe ladi sai kun zo kuɗin shiga naira ɗari biyar ne kacal. Mun gode wa Allah duk wani dan damban da muke sai ya zo ya riga ya zo alin ba ta isanka shi za su yi dambe da shi da bagon audu argungu kuma duka suna cikin wannan gida sannan akwai dambar da autan mamman da shi da ah, ah, na tunga kuma duka sun riga su zo kuma akwai dambar shagon mada da shi da shagon ta gaye kuma duka suna cikin wannan gida ah, tun da muke alkawari mu mutane za a yi dambe za a yi dambe babu lokacin da aka ba da haɗin kai da yan dambe suka ba da haɗin kai suka zo kamar wannan sati alhamdulillah kira na ga yan kallo su yi tururuwa zuwa wannan gidan dambe idan Allah kai mu gobe kowa za a biya shi za a yi dambe tun daga misalin karfe tara har zuwa karfe biyu na rana ana dambe in masha Allah wannan dambe da ka haɗa tsakanin dan alambata isarka da wane ne ka ce. dan alambata isa da bagon audu argungu dan alambata mm, isa da bagon audu argungu dan ban kudi ne eh dan ban naira dubu saba'in eh tsakanin autan mamman kuma da autan mamman kuma da shi da jagoran eh, tunga dan ban naira dubu ɗari dan ban naira dubu ɗari ya zama naira dubu ɗari da saba'in kenan shagon ma da kuma da shagon ta gaya naira dubu talatin su kuma naira dubu talatin gaba ɗaya dai dan ban naira dubu ɗari biyu za a yi haka ne to me ya hasashen ka wannan dambe a hasashe na ni na bi son duk damban da za a yi a yi shi rana a yi shi a gama ba wai a saya wai ana sa mota in ka kula ni tun na fara ba ruwa na da maganar sa damban mota ka sa damban mota gobe za a yi jibi za a yi har abu ya zo ya lalace yan damban su da suna jin haushin ka ba na son wannan su yan kallo sun fi son a musu abu lokacin da suke so tun lokacin da suke marmari da shi su gani ba wai a zo a ce gobe za a yi jibi za a yi ba a yi ba wannan gida naka gida ne wanda za a iya cewa kusan ran ladi ne ya fi cika eh, wani kira zaka ga masu kallo musamman masu zuwa nan gida ah, ina kira ga masu kallo yanzu dai alhamdulillahi muna da 'yan dambe wanda ba gwa auda argungun da auta mamman dukkan su wata da ɗaya za su yi a wannan gida wanda duk wani da alin ba ta isanka duk wani dan damba da kaga ya zo yanzu babu inda zai je ya zo kenan zai za mu daɗe muna damba da su saboda kowa mun yi jinga da shi iya gwargwado ga abin da za a bashi kuma zan shirya ajo wanda zan musu saboda a kyautata musu saboda kyautata wa dan dambe shi zai sa ya zo kusa da kai wannan damba da ka hada turmi ne za a yi har kisa kowane dambe turmi uku ne kuma kowane turmi daya minti uku uku hutu kuma minti uku idan wannan dambe bata kisa ba ya abin yake eh, in bata kisa ba za a raba musu kuɗi idan suka yi dambe wanda ya burge yan kallo ya burge yan kallo za a raba musu wannan kuɗin to mun gode mun bari Allah ba mai rabu Allah ne na baro ku a Kaduna ai ba za ka saka na cikin wata to ba gwa da rungu za ku yi tufafa da damban gasa na naira dubu saba'in da dan alamba ta isakka ya kake kanin ya kake jin wannan dambe gaskiya wannan damban da za a yi kawai Allah ne ya ba mai rabon sa amma ne ba dai yana cikin kun taba dambar shi a ah, mun sha dambar da akwai kisa tsakanin ko babu a ah, ba kisa gaskiya amma dai na cire shi na taba wani cire shi damban moto Kano damban gasa eh na cire shi damban gasa amma muna mai damban mu ba kisa take take karewa kuna fafata dambe mai wanda yake burge yan kallo wanda yake burge yan kallo sosai da bagon auda Allah ba Allah ba mai rabo sa'a ah, shagwai bagwai eh, autan mamman da ta dami gidanka mamman dan sanyin na eh autan mamman an ce za ku fafa da dambe tsakaninka da shagwai tunga ya kake kallon wannan dambe wannan dambe ba dai taɓa yin shi ba gaskiya amma dai don eh, allah ka mu gobe da a fara ba ku taɓa damba kuma taɓa dambe da shi ba ba taɓa damba kana jin ƙwarin gwiwa a nan dambe wannan dan da dabarar gwiwa ɗari bisa ɗari Mutan Allah ba mai rakusa.